يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أتيجا من كراتم نبي بير آيو القرآن don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai daraja da alfarma na ramadan a yau muna hudu daren biyar ga wannan wata na ramadan shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 31 ga watan biyar shekara ta 2015 da 17 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi insha Allah ta'ala kan aya ta 35 mu tafi kuma zuwa da 37 cikin wannan sura kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyi muka saurari karatun bakinsu daga baki malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيكتمه جميعا فيحكمه دنيئا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى يكتوى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wa ma kana salatuhum indal bait sallar da kafirai suke yi a wajen ɗakin Allah mai alfarma na Ka'aba ba wata sallah ba ce ko wa ma kana salatuhum indal baiti waɗannan kafirai babu wata salla da suke yi a wajen ɗakin Allah mai alfarma saboda abin da suke yi suke zaton kusantar Allah suke da shi a matsayin sallah ku shi ubangiji subhanahu wata'ala ba haka ya tsara a masa ba da haka duk wanda yake yin abin da ba shi Allah ya ce ba da shi da marayi duk ɗaya suke Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayti illa buka'an ba wani abu ne abin da suke face tito wa tasdiya da kuma tafi za a yi ta tafi rab rab sannan kuma a sa hannu a baki a wato ba da fit irin yadda wato annan wannan lokacin suke kiran doki ko wani abin da ya kama da haka ne abin da suke ta yi a wato farfajiyar ɗakin Allah ka'aba masallacin da ya fi kowanne daraja Allah wata ala ya ce fazuqul azab ku ɗanɗane azabar da muka tanada game da ku azabar kisa da kuma kama wasu daga cikinku a matsayin ribatattun yaƙi a ranar yaƙin badar da Allah subhanahu wata'ala ya zartar da faruwa haka aka kuma kame na kamewa aka kashe na kashewa a cikinsu me yasa Allah ya musu haka Allah ya ce bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuka kasance kuna yi don haka Allah subhanahu ta'ala idan dana muku wannan azaba ta kashe wasunku da kame wasu su zama bayi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi wasu daga cikin malamai suke cewa da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbiya abinda ake nufi da fito da kuma tafin da suke yi a masallacin Allah mai alfarma na Ka'aba ba wani abu ne ya samu nufarsu ta yin haka don su kawo hargowa da hayaniya da gayuwar kada mutane su ji karatun alkur'ani da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a daidai ka'aba don kiran mutane zuwa ga allah kuma malaman da suka ambata haka suka ce abin da yake karfafa haka kuma yake nuni akan haka cikin ayo alkur'ani faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul fussilat da yake cewa wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani la tasma'u li hadha alqur'an la tasma'u li hadha alqur'an Allah yake cewa kafare suke cewa kada ku saurari karatun wannan alqur'ani ku yi ta hayaniya da hargowa a yayin karanta shi ko kwaye jaye ko kwaye nasara ko kwarin jaye shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga cewar tunda ba a bari an ji abin da yake faɗa ma bari ya kame da gai bari ya daina to wannan aya yanayin abin da take faɗa irinsa ne abin da wannan aya da muke tsaka da bayani take ambata mana a wannan gaba ta cewar wa ma kana salatuhum inda albaiti illa muka'an wa tasdiya babu wani abu da suke a wajen ɗakin Allah da sunan abin da za a kusanci Allah da shi sai dai ma abin da za a samu fushin Allah domin zancen Allah suke hana a ji a fahimta da wannan abin da suke yi na tafi da kuma fito a gurin ɗakin Allah malam abdulrahman bin nasir sa'idi Allah ya ji kansa da rahama cikin malaman tafsiri shi ma yake cewa abin da wato ake nufi Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ɗakinsa ne mai alfarma na ka'aba don a tsayar da addininsa a gudanar da abin da yake bukata a yi na dokoki don kuma a tsaftace a tace masa bauta muminai da Allah subhanahu wata'ala bayan da suka ba da gaskiya da shi su ne waɗanda suke tsayuwa da irin haka suke karanta alkur'ani a wajen ɗakin Allah suke gudanar da ibadar sallah daidai da yadda Allah ya koyar ya buƙaci a yi kuma daidai da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam amma su waɗannan arna kafirai da ke garin makka babu wani abu da suke sai kare mutane daga bin tafarkin allah subhanahu wata'ala don haka abin da suke yi a gurin ɗakin allah a matsayin kamar wata bauta suke ga kamar sallah ce a gurinsu kusanta allah ce wanda babu wani abu mafi girma cikin ibadu kamar sallah to amma ita ɗin ma ba yadda allah ya ce a yi suke ba sai fito sai tafi don sa hana bayan Allah sauraron abin da Allah yake faɗa a cikin littafinsa saƙo da manzo yake isar musu sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abin da suke na tafi da fito a gurin ɗakin Allah yake ce ba wani abu ne face wauta irin ta wawaye waɗanda babu girmama ubangijinsu cikin zukatansu sannan ba su da masaniyar haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala sannan ba sa martaba mafi darajar kuri da sa a ban ƙasa ita ce ka'aba da Allah subhanahu wata'ala ya fifita akan kowane abu cikin abubuwan da ake da su na guraren bautar Allah subhanahu wata'ala sannan bayan haka malam Muhammad bin Ali Shaukani Allah ji kansu da rahama shi ma yake cewa daidai wannan gaba a wannan aya aya tana sanar da mu halayen waɗannan kafirai ne na abin da suka rika a matsayin su biyayya suke wa Allah ta jiki sai su ɗige da yin fito da kuma abin da ya shafi tafi wani abin da suke yi su suna ganin shine abin da za su yi a aikace a matsayin wani abu da suke kusanta Allah da shi wanda wannan ba kuma bane illa wauta da jahilci sannan bayan haka da Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbiya malam abubakar jabir jazairi allah ya kare shi da lafiya yake cewa wannan abin da arna suke a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam na yin tafi da kuma fito a gurin ɗakin allah mai alfarma yanayinsa ya yi kama da yanayin waɗanda suke da'awar sufanci a yanzu yadda za su ga suna wato tiƙar rawa suna tafi suna fito kuma suna kirga hakan da suke cewar wai ai sun samu kansu ma ne sun halarci gurin masu ƙaunar Allah da Allah yake so suke ƙaunarsa a matsayin wannan suna ce masa hallara ai sun halarci wata fada ce ta Allah shi yasa ake ganin sun sauya daga yadda sauran jama'a suke suke juyi suke rawa suke tsalle suna tafi suna fito suna ganin haka ibada ce yake to wannan ba komai bane face jahilci da bata kuma yayi kama da aikin arnan farko saboda haka addinin Allah bai zo da haka ba sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa addinin Allah subhanahu wata'ala bai zo da tafi da fito a wani abu daga cikin nau'o'in ibada ta Allah subhanahu wata'ala musulunci bai yadda sati ya zama addini ba bai yadda fito ya zama addini ba Sanan kuma wannan aya tana sanar da mu cewa allah subhanahu wata'ala yana ɗanɗana wa kafirai azaba sakayya akan abin da suke na kafirci kamar yadda wannan aya take sanar da mu cewa addinin kafirai hargowa ce da tafi da fito da abubuwan da suka kama da haka wannan shine abin da yake faruwa a da kuma shine yake faruwa a yanzu in ka tafi coci coci ka tarar da ganguna dika dika a tikirawa a yi juyi a ce kuma an yi addini to haka yake faruwa da wanda ma wato ana suka kwaikwayi abin da kiristoci da wasu suke yi da sunan addini kaga ana tsalle ana shewa ana dukan kirji ana gumi jaga ko kuma ba za a yi ba sai an sha ma daga sannan a dage a yi abin da za a to wannan ba karamin wato ainihin fita daga tsarin addinin Allah ba bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة والذين ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu ta'ala yake cewa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah haƙiƙa waɗanda suka bintsire suka bijire wa Allah subhanahu ta'ala. suka kafirce ba su yadda da ɗayanta Allah da bauta su wata ala ba kuma suka saba wa manzansa za ka tarar da yunfiquna amwalahu suna ta ciyar da dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillah don su wato kare bayi daga hanyar Allah dan su yaƙi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su yaƙi muminai su hana kuma sauran bayi su isa zuwa ga addinin Allah Allah yake cewa fa sayunfiqunaha da sanu za su yi ta ciyar da dukiyoyin nasu akan wannan salo da suka daukar wa kansu na yakar manzo sallallahu alaihi wa sallama da muminai da kuma hana sauran bayi karɓar addinin musulunci da shiga cikinsa Allah yake cewa sun takunu alaihim hasra daga baya kuma abin da zai biyo bayan kashe kudin nasu hakan zai zabar musu tsananin wato bakin ciki zai zama musu da na sani matsananciya Allah yake cewa sun mai gulabun ƙarshen al'amari kuma za a yi nasara a kan su a rinjaye su dukiyoyi sun halaka kuma ba a cimma abin da aka wato kashe kudin domin su ba Allah yake cewa wallazi na kafaru waɗanda suka kafarta ila jahannama yuhsharun ƙarshen al'amarinsu za a tashe su ne a tattara su a ranar alkiyama zuwa wutar jahannama Allah ka tsare mu ma'anar wannan aya kuma ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah waɗanda suka kafarta suna ta ciyar da dukiyoyinsu domin su kare bai mutane daga zuwa wajen addinin Allah da shiga cikinsa to abinda jamhurin malamai mafi yawancin masana tafsirin littafin Allah suke kai na abinda ya shafi wannan gaba wannan aya hada da malaman tafsiri zuwa malamai masana yaƙe-yaƙe da kuma masana tarihi na addinin musulunci da al'ummu suke cewa wannan aya ta sauka ne game da abin da ya faru da ƙuraishawa a lokacin da suka yi ayari na zuwa fatauci wanda abu sufiyan ijagoranci wannan zuwa fatauci bayan sun dawo a kan hanyar su dawowa mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiri da shi da sahabbai domin tarassu a rage asara daga irin abin da suka karbe na musulmi da kuma fitar da su da suka yi daga garin makka to a wani lokaci da aka tunkaru wannan ayari nasu na batake sai allah bai nufi za su haɗu da wannan ayari ba suka samu labarin manzo sallallahu alaihi wasallama na da shirin tarasu sai zamanto sun kauce wa yiwuwar da za su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai allah kuma ya hukunta haɗuwar ba za ta yi ba don da akwai abin da yake nufi wannan yasa bayan sun tsira suke ganin ce to ai kuwa batun a dakata a bar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbai haka bai taso ba wannan ayari da suka yi harin tara domin su wato ainihin farwa to abin da ya kamata a yi in ji su sauran aran da suke wannan lokaci abu su da sauransu suka ce suna buƙatar duk wani wanda yake da wani abu a cikin wannan kasuwancin da aka yi ya waru wani abu ya bayar don shirin yadda za a yi a yaƙi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin abin da ya faru da wannan ayari nasu yi tsira sai suka ce ba za su bar manzo haka ba sai an je an fafata don a fidda raini ne a san cewar su ba kan wallasa ba ne su da aka je yin yakin kuma sai ta juye musu aka yaƙin badar aka kashe mutum ɗari bakwai aka kuma kama ɗari bakwai aka wato kuma raunata waɗanda aka raunata to wannan abu sai musu ciwo ya musu zafi ɗari bakwai nake son ce ko saba'in mutum saba'in nake son ce na ce ɗari bakwai mutum saba'in aka wato anin kama saba'in aka kashe saba'in aka kuma raunata saura aka jiga ta saboda haka wannan abin ya sa suke ganin ce to ai babu yadda za a yi a ɗauki fansa a yi maganin wannan matsala ta faru sai wannan dukiya da ta tsira ta fatauci da suka tafi a wato ainihin sa wa kowa ibada wani kaso a tara makami a tara abincin da za a yi guzuri da shi da abubuwan da suka kama da haka don a je a yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai saboda a ɗau fansar wannan abin da aka yi musu a yaƙin badar to wannan yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana a wannan aya cewa waɗanda suka kafarta za su yi ta ciyar da dukiyoyinsu don su kare bayi daga hanyar Allah su hana manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sakewa su addinin Allah kuma wannan ya sa wani wanda bai shiga ba ita to ai tun da haka ake baya shiga ba shi ma ya masa irin yadda aka yi wa musulmi to wannan ya sa suke kashe dukiyoyinsu dan wato dakushe addinin musulunci da musulmai to shine Allah subhanahu wataala yake faɗa mana a wannan gaba malamai na tafsiri suka tafi akan cewa wannan shine abin da yasa wannan aya ta sauka take bayanin wannan abin da ya faru saboda haka sun ba da dukiyarsu na kasuwanci dan a dakushe addinin musulunci a kuma hana masu shiga cikinsa to shine malamai suke cewa har wa yau ita kuma wannan aya a wannan gaba sharhi da bayani take mana akan halayen kafirai ta bangaren abin da suka dauka a matsayin biyayya su suke ganin shine yin kirkin su a gurin Allah ta yadda suke ciyar da dukiyoyin su don kare mutane zuwa ga gaskiya aya da ta gabata suna ga cewar wannan fito da tafi da suke a gurin ɗakin Allah su shi suka ɗauka addini a aikace da gangar jiki za ta motsa a wannan aya su cire su da suka je suka yi wahalar fatauci suka samo riba su bayar don su daƙile addinin musulunci su yaƙi manzo da sahabbai shi suka ɗauka a matsayin abin da suke a matsayin addini saboda haka tsarin da suke kai tsari ne na fito na fito da addinin Allah subhanahu wata'ala a aikace da gabbai tsari ne kuma na yin fito na fito da tsarin addinin Allah ta hanyar kashe dukiya don a ga wato an durkusar da shi sannan da Allah ya ce fa sayun fi qunaha thumma takunu alaihim hasra da sannan za su yi ta ciyar da wannan dukiya ta su ba ma sai a yakin da aka yi na Uhud ba bayan gama yakin Badar suka wani tattar wannan kuɗi a har ma wasu yaƙe-yaƙen da za su biyo baya za ka tara sun yi gangami kamar irin yakin ahzab da aka taron dangi bayan su kansu kuma suka nemi gayyatar wasu kabilu bayan kashe kuɗi da aka kashe to duk za su ta irin wannan Allah subhanahu wataala ce a ƙarshe kashe kuɗin zai zama musu asara zai zama musu da na sani matsananciyar da na sani don haka ana cewa da mutum ya yi asara idan ya zamanto abin da ya sa a gaba ya kashe yake sa ran zai dawo masa da ƙari aka wayi gari wannan abin da ya sa ya tafi bai dawo ba ballantana a sami ƙari to wadda ita ce asara wanwar in kuma abin da ka zuba ya dawo baka samu ƙari ba shi ma dai ba a ƙaru ba amma da sauƙin zafi da raɗaɗi akan a ce uwar kuɗin ta tafi kuma riban ma ba a same ta to shi ne Allah yake gaya mana su a nan bi babu za su uwar kuɗin za ta tafi ko ba za su gari ba ba da haka shi ne ce sun mata takunu alaihim hasara wannan dukiya da suka kasance za ta zama su matsananciyar da na sani da nadama domin ba su cimma abin da suke nema ba na su dakile addinin Allah kuma kuɗinsu bai dawo ba domin a ƙarshen al'amari musulmai ne za su yi rinjaye a kansu tare cewa su suna ganin cewa sun ɗauki hanyoyin da za su yi nasara ga gangami na su da suka taru ga kuɗi da suka kashe suna ga da akwai makamai akwai abin da za a ci a matsayin guzuri ka sun dogara da abin da suke ganin in dai tanadi shi zai sa a yi nasara to za su yi nasara to amma Allah ya ce sun mai gulabun sannan za a yi nasara a kansu a rinjaye su musulmi su wato alintar tarwatsa su su yi fata-fata da su Allah subhanahu wata'ala da yake sun mai gulabun sannan za a yi nasara a kansu malamai suke cewa wannan gaba yanayin kwatankwacin ta kwatankwacin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul mujadala aya ta 21 da Allah yake cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz Allah ya zartar ya hukunta cewar zai yi nasara da shi da manzanninsa kan duk wanda ya ja da su hakika Allah mai tsananin ƙarfi ne mabuwayi gagara kowa saboda haka duk wanda ya ce zai ja da addinin Allah ko zai ja da manzo daga cikin manzannin Allah ko zai ja da wani wanda yake kan turbar da annaba da manzanni suka rayu a kai to babu ko shakka ya ɗauko wa kansa rikicin da ba zai iya ba ya tattago wa kansa dutsen da ba zai iya ɗauka ba sai abin da wannan aya take koyar da mu Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ina sanar da mu cewa ayyukan kafirai asara ce da na sani ce tabiya ce wannan aikin ya shafi gangar jiki ne ko ya shafi dukiya domin ya faɗa mana abin da suke yi a matsayin ibadar sallah fito da tafi ya ce wannan ba sallah ba ce to kutun da ba sallah ba ce aikin banza ce kaga aikin su na gabbai da sassan jiki asara ce bata wa kai lokaci ne da waje ga jiki sannan ta bangaren abin da ya shafi dukiyar da suke kashewa don suna ga cewar kashe dukiyar da gangamin da suka yi zai ba su damar su nasara na su musulunci ci gaba da musulmi wannan ma Allah ya faɗa mana zai zama asara da da na sani domin kuɗin da za su kashe za su tafi ba su dawo ba kuma ba za su iya kawar da wannan addini na Allah ba saboda haka aikin kafirai tsara shi da na sani da tabewa duka kowane iri ne na dukiya ne ko kuma na sassan jiki sannan wannan aya tana sanar da mu cewar mafi kolin buri da manufa a wajen kafirai dangan da duk abin da suke na kashe kuɗi ko duk abin da za su yi da jiki fafutukarsu ya za a yi su hana mutane shiga addinin Allah ya za a yi waɗanda suka riga suka shiga addinin su durkusar da su wannan shine fatan saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake sanar da mu cewa la bi bitalatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar Allah ya ce ba mu ba da kawwani arni a matsayin wani wanda za mu shiga daka mai shawara da shi ko a matsayin wanda za mu ɗauke shi amini na kusa a ba haka ba duk irin yadda haba-haba da zai maka so yake maka shigo-shigo ba zurfi so yake isami ina ne lawanka yake illata ka saboda haka wani aya take sanar da mu abin da ke akwai game da wani sannan allah subhanahu Ta'ala yake sanar da mu cewa daraja da martaba da ɗaukaka ta Allah ce yana ba da ita ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ma manzannin da suka gabace shi da kuma bayin da suka yi imani da manzanninsa da haka ma Allah yake cewa walillahi al wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun saboda haka wannan ke sanar da mu cewa rinjaye da nasara ta musulmai ce muminai a duk inda suke muddin suna tabbaci akan addinin Allah muddin suna bibiyar koyarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wannan aya ta yi mana bayani akan tushe daya daga cikin tushe biyu da ake da su na tattalin arziki duk wani wanda zai magana akan tattalin arziki in ya fita daga abu biyu to sha tale tale ya tafi babban abin da ake ce tattalin arziki sanin hanyar da ta dace ka bi don tara dukiya da samar da ita ta hanya lafiyayya tsaftatacciya wannan shine tushe na farko na tattalin arziki sanin yadda za a yi neman a yi shi ta hanya mai tsafta da dacewa tushe na biyu bayan ka samu abin da ka samu daga abin da kai na kasuwanci da neman abin da ka nema na arziki ka sa wannan abin da ka samu ka kashe shi ta inda zai amfani shi ne tattali na biyu amma inda baka kyautata hanyar nema ba baka bi hanyar da ta dace ba to baka ɗauki salon da arziki zai zama an tattala shi ba in kuma ka samu dukiyar ga tafan amma baka iya kashe ta ba sai ta hanyar shirme da shiririta to za ta zama maka da na sani da asara wannan shine tushen dukkan wani abu na tattalin arziki a ji a ta wani bayani za a ce an tara kuɗi an yi kaza an yi kaza in aka gama tara su ba a yi abin da ya dace da su ba sun zama asara haka kuma a wajen neman in baka ba hanyar da ta dace ba to za ka ta sa kuɗin suna salwanta ba sa dawo an fahimta ko wannan shine Allah subhanahu wata'ala yake sanar da mu a nan cewar arna za su yi ta kashe kudin gashi sun je sun yi fatauci sun samu amma haruwan nan fataucin da suka yi sun gudu sun tsira amma da kansu sun da da kudin sun kashe su inda za su zama asara su ba su mora ba wani bai mora ba an fahimta ko anan tattalin arzikin su gaba ko ka karewa yi karewa yi sannan sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضهم على بعض فيقسمه جميعا فيقسمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da yi mana bayani akan abin da ya shafi kafirai bayan abin da ya faru ya ce zai tattara su a cikin wutar jahannama to cewar da i a ƙarshen aya da muka gama bayani a kanta cewar zai tattara su a cikin gidan wutar jahannama sai Allah ya ce liyamiza Allahul Allah zai tara kafirai ne a cikin wutar jahannama a ranar alkiyama don ya bambance ɓata gari don ya bambance miyagu watsatse wanda shine kafirin da bai ba da gaskiya da Allah ba shine liyamizal khabitha sannan kuma mina at ke bambance shi daga wanda yake tsarka tsaftatacce na gari shine ba wanda ya ba da gaskiya da Allah musulmi ko mumini don haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara tattara kafirai a wuta su zama nan ne matabbatarsu nan ne matattararsu saɓanin inda kuma musulmai mumine za su kasance shi ne gidan aljanna allah subhanahu wa ta'ala ita gaba da cewa wa ya ji alal khabitha ba'dahu ala ba'd su waɗannan waɗanda suke miyagu kafaran za a riƙa wato jefa wani kan wani ana tara su kamar yadda ake shirge kayan wanki a tila wani akan wani to haka Allah subhanahu wata'ala zai wa kafirai ana jefa wani kan wani wani kan wani wani kan wani a yi kamar dala da su dalar gyada da ake yi wata akan wata wata akan wata Allah ya ce bayan biye musu haka sai kuma ya tattara su fayar kuma jami'a sai wato ainihin cunkusa shi baki daya a su fa ya ja'aluhu fi jahannam a jefa su wutar jahannam saboda haka a dandazan su kamar yanayin tilin kayan wanki haka za a cura su za a cura su a jefa cikin wuta wani na kan wani wani ya turmushe wani wanda irin wannan dandazan da cincirin dan ko ba azaba ko ka duba a nan duniya a ce turmutsu mutsu ya taso wani ya faɗi wani ya hau kan wani wani ya irin yadda aka rika wato boko haram a ce an sabon a guri kaza bom ɗin tsakanin inda ya tashi da inda kuma wasu suka zo wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani tazarar ba kaɗan ba to su a irin wannan salon Allah subhanahu wata'ala zai je zai jefa su cikin gidan wuta Allah ya kiyaye mu Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne tsagwaran asararru ba sun yi asarar kawunan su don wuta za ta cinye su ita ce wato su ne makamashinta sannan sun yi asarar iyalansu da suke tare da su akan bata da su da su za su tattara a gidan wuta sannan kuma sun yi asarar dukiyarsu da suka kashe bata damu da abin da suke sa ran samu ba kaga asara ko ta ina ke asara ta rai su kansu asara ta iyalai asara ta dukiya dama dan adam abin da yake takama da shi shi kansa ce mu ne nan mu ne kaza ko ko kuma iyalansa mu ne family kaza abin da ake kenan ko kuma ce mu a gaya mana kuɗi ko to duka sun asara duka shi sa Allah ya ce ulaika humul khasir wannan sune tsantsar waɗanda suka yi asara sun yi ta rai sun yi ta dukiya sun yi ta kuma wato anin iyalansu Manar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce liyamiz Allahul khabitha min at-tayyib ita wannan kalma ta liyamiza da aka fara ayar da ita an karanta ta da wannan salo da muka ji liyamiza ta hanyar mimin din a mata kasara ya din take biye da ita a jata liyamiza ya din kuma ta farko a mata fata liyamiza haka akwai wato anin kira'ar da take haka ake karanta ta akwai kuma da ake cewa liyumayyiza sai zama lamun din farko an yi kasara kamar yadda ta farko karatun da muka faɗa ita ma take da kasara, amma ya in take bai da lamun din an mata bamma sannan kuma mimun din a ta farko mun ce liyami za a mata kasara a wannan kuma za a yi mata fata sannan ya din take bai da mimun din a yi shadda liyumayyizallah to duk da abin da suke nunarwa tantanciya da rarrabewa to Allah subhanahu wata'ala zai rarrabe tsakanin bayinsa kafirai da kuma muminai kafirai ai wuta da su muminai aljanna da su Allah ya sa mu cikin su ya tsare mu cikin na farkon to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewar wannan tantanciyar da Allah zai da rarrabiya na ware kafirai daban da inda za a sa su muminai daban da inda za su zauna a ranar alkiyama haka za ta kasance kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratu yasin inda yake cewa wamtazul yawma ayyuhal mujrimun za a ce da bijirarrun bayi kangararru ko bujirarru ku ku tattaru a guri guda iko iko ina ku ina ku haka za a faɗa musu a ranar alkiyama har wai kuma Allah subhanahu wata'ala cikin suratul rum ina ambata cewa wa yau mata as-sa'a yawma idin yatafarraqun ranar da alkiyama za ta tsayu to a wannan rana bayi za su rarraba za su mazama daban-daban Allah sai ce fa amman ladina aman wa amilu salihat waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka aikata ayyuka nagari sai ce fahum fi rawdatin wannan yuhbarun wannan suna cikin wato dausai na gidan aljanna ana jiyar da su daɗi Allah ya sa mu cikin su kun ga wannan sun zama a ware a gidan aljanna a matabbata daban da irin ta waɗanta su kuma kafir sai Allah ya ce wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta kuwa wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirah suka kuma ƙaryata haɗuwa da Allah da za a yi a ranar alkiyama Allah ya ce fa ula'ika fil azabi muhbarun su kuma waɗannan za a halarto da su cikin wutar jahannama a sa su cikin azaba kun ga maganar taware ta tabbata waɗancan suna aljanna waɗannan suna wuta saboda haka kowa ya san mazauninsa kuma mazaunin waɗancan ba shine na waɗannan ba na waɗannan ba shine na waɗancan ba mala ibnu kafir Allah ji kansa da rahama yake cewa kuma aya tana iya ɗaukan rarrabiya da tantanciya a nan duniya kamar yadda take ɗaukan tantanciya da rarrabiya a lahira idan bayanin da muka ji wanda ya gabata yana tabbatar mana cewa eh, Allah zai ware bayinsa gari daga wanda suke watsatsu a ranar alkiyama a yi aljanna da waɗanda suke nagari a yi wuta da waɗanda suke watsatsu to haka a nan duniya ma allah bai bas su sun zama a gaure a cakuɗa ba a nan ɗin ma an bambanta su waɗanda suke nagartattu za su zama daban da wanda suke watsatsu kamar da allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma kana allah liyazara almu'minina ala ma antum alai hatta ya al-khabitha min at-tayyib to Allah subhanahu bai tsara zai bar muminai kan yadda suke ba a tare a hautsine a gauraye da waɗanda suke kafirai a'a hatta ya al-khabitha min at har sai Allah ya bambance ya ware ya tantance wanda yake watsatse daga wanda yake nagari wanda yake bin Allah subhanahu ta'ala da haka a yaƙe-yaƙen da aka yi allah subhanahu wata'ala ya hukunta in an fita yaƙi munafukai suka ga cewar za a tafi a fafata za a yi tarai wani lokaci sai su ayari su dawo ke kai mu ba za mu je a kashe mu a banza ba to allah ya yi haka dan muminai manzo da sahabbai su gane cewa ah, ashe su suwana rukunin munafukai ne ba sa cikin mu suna cikin waɗanda Allah yake cewa inal munafiqina fi darkil asfali minan nar ashe tun anan ma ba tafiyan mu ɗaya da su ba an fahimta to wannan ce take sawa kuma daga inda aka ce an zo yaki musulmai sun ware muminai wanda suka ba da gaskiya da Allah da manzo su ne masu kare musulunci da tsarin dokokin Allah sai kuma ga wasu su kuma su ne masu faɗa da wannan ai an samu tawari ko kowa ya san cewar dan ayarin ba na can bane na can ma san shi ba na nan bane to saboda haka Allah ya ce tun a nan duniya ya tsara zai wato tawari ya bambance nasa daga waɗanda ba nasa ba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lam al mu'minin wal ya'lam alladhina nafaqu Allah yake cewa abin da ya faru da ku ya same ku a ranar da aka yi aran gama rundunoni guda biyu rundunar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma rundunar kafirai da waɗanda suke shugabantarta Allah ya yi haka ce da izininsa haka ta faru kuma dan ya gane bayan da suke muminai masu ba da gaskiya da shi kuma dan ya san su waye munafukai waɗanda za su ƙi tafiya a je a yaƙi nan da su an tafi an kama hanya tiryan tiryan da su kamar gaske kan a ƙarasa sun biyo sun dawo da kuma waɗanda suke za su zo su faɗa gaba da gaba da musulmai a matsayin su suna kara kafirci da wato ainihin abin da suke kai na tsare-tsaren da ba na Allah ba to wannan Allah subhanahu wata'ala ya dan ya tantance nasu daga wanda ba nasa ba saboda haka faruwar yaƙi da take faruwa tsakanin Allah da musulmi wani tantanciya ce wata wato ainihin fayyaciya ce tun daga nan duniya a gane suwaye suke kare addinin Allah da kuma suwaye suke fada da shi sannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin shin wai kuna zaton za ku shiga aljanna tun Allah bai daga ya tantance ya fayyace waɗanda suke yaƙi daga cikinku don ɗaukaka addinin Allah daga waɗanda kuma suke wato anin ba haka ba kuna ga cewar zatonku za ku shiga aljanna Allah bai riga ya san su waye masu haƙuri a kan addinin nan sai ya kai ga gaci ba da waɗanda kuma su ba su yarda da haka ba a ina yake yaƙi a lahira ko a duniya a duniya ashe da ake maganar cewar sai an fafata yaƙi an gane masu haƙuri da juriyar a yaƙi don addinin Allah ya ci gaba da wanda ba za su iya tunkara haka ba kaga ashe wannan tantacciyar a nan duniya su da haka to da Allah ya ce liyamizal khabisa min at-tayyib dan Allah iware tantance watsatse daga nagari wato arne daga mumini kafiri daga wanda yake musulmi to wannan tantanciya za ta faru a nan duniya za kuma ta faru a lahira ta nan duniya za a gane ya suke kara addinin Allah da ciyar da shi gaba da wanda kuma suke fada da shi da kokarin sai sun dakile shi in an je lahira za a yi tantanciya a gane suwa za su tafi aljanna suwaye kuma za su tafi wuta sannan a cikin maganganun malamai wasu ka ce a'a alkhabis din da Allah ya faɗa liyamiza Allahu alkhabitha min at-tayyib ce ta dukiya akan dukiya ake magana tunda ai a baya an sanar da mu cewar waɗanda suka kafarta za su yi ta ciyar da dukiyoyinsu don su hana bayi zuwa ga addinin Allah Allah ya ce za su ci gaba da kashe dukiyar amma karshe za ta zama musu asara kaga dai suna kashe dukiyarsu ai ana magana akan dukiya kamar yadda musulmai su ma sun sayi makamai sun samu guzuri ko a ta yakin da aka yi sau da haka su suna kashe kuɗi arna suna kashe kuɗi sau da haka to kuɗin da arna suke kashewa watsatsan kuɗi ne don asara yake zama kuɗin da musulmi suke kashewa nagartaccen kuɗi ne domin shi ne yake samar da riba shi ne dukiyar kuɗi take dawa kuma ta dawo da riba an fahimta ko to Allah ya yi wannan aka samu arna sun kashe nasu kuɗin musulmi sun kashe nasu kuɗin don a zo a kwafsa yaƙi don Allah ya tantance kuɗin da suke nagartattu daga wanda suke watsattu da ba dai ana fahimta ta ka gana an ɗauke maganar daga su masu yin yaƙin su manzo da sahabbai da kuma ɓangaren kafirai an koma an ɗora shi akan dukiyar da kowannensu yake kashewa saboda haka Allah subhanahu wata'ala zai bambance dukiyar da take an ciyar da ita ta bangaren arna dukiyar da ba a nufi Allah da ita ba kuma dama ba a sami ta ta hanyar da Allah ya ce a samu dukiya ba da kuma dukiyar da musulmai suke ciyarwa wata suke neman ta ta hanyar da Allah ya yadda a nema kuma suke kashe ta ta salon da Allah ya ce a kashe sai ya tattara abin da ya shafi bangaren kudin arna na da da na yanzu da waɗanda wato ainihin su annan da su abu lahab su abu jahal suka kashe da wanda na yanzu suke kashewa bangaren George da abin da ya kama da haka duk za a tattara su da na da da na yanzu Allah wata Ala yake cewa sai a jefa su cikin wutar nan yadda su waɗanda suka kashe kuɗin za su tafi wuta haka kuɗin da aka tafiyar ta wani hanyar su ma wuta za su tafi to Allah wata Ala. a wata ayar ike faɗar bayani makamancin wannan ike cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum azabin alim waɗanda suke taskake wato zinare da azurfa يستيقظون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله waɗanda suke tara suke taskake zinare da azurfa ko ka ce dala da naira ko saifa da euro kuma dai wanne suke taskakewa amma ba sa ciyar da su don ciyar da addinin allah gaba don haɓaka addinin allah Allah ya ce fa bashirhum bi azabil adim kai musu albashir da azaba matsananciyar za ta same su yawma yuhma alaiha fi nar jahannam ranar da za a wato ainihin zuga wannan kuɗi da suka tara zama wuta ta yi wuta ta ci waɗannan kuɗi sun zama wato makamashin da sun narke sun zama kuɗi sun zama kai wuta Allah yake cewa fatukuwa biha Jibahuhu sai a rika ɗaɗanawa ana wato sanyawa fuskokinsu wannan narkakken wato kudin da ya zama wuta to shi za a rika wato ɗaɗana musu a jikin fuskokinsu wa junubuhum da sassan jikinsu wa zuhuruhum da abin da ya shafi bayansu Allah zai ce za a rika ce musu haza ma kanastum da fito wannan shine abin da kuka tara wa kawunan a duniya ba ku ciyar da dukiyar ku don ciyar da addinin Allah ba ba sai dai kuka ba da ita don kuna ganin haka yadda kuka bayar za ta sa wato an a samu daƙile addinin Allah to yau ga abin da tara kuɗin ya haifar muku Allah zai ce fa zuqu ma kuntum taknizun ku ɗanɗana abin da kuke taskakewa kuna tarawa haka kuma ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda suke tare kuɗi ba sa fitar da zakka ta Allah subhanahu wata'ala ba sa ciyar dukiyarsu domin addinin Allah ita ci gaba idan dabbobi ne to su za su tattaka su da kofatan su za musu dabba irin wannan ta wuta za su taka idan kuɗi ne kuɗin za a rura su su zama wato ainihin garwashin azabar wutar jahannama a rika dodana musu ita kamar da ake sa dutsen guga i zafi a cikin yin zafi a rika ana dadanawa a ba ana dadana a fuska haka za a yi Allah ya kiyaye to dai wannan aya tana sanar da mu abubuwa kamar haka aya tana sanar da mu duk wanda yake kafiri to watsatse ne khabis ne mummuna ne kazanta ne akan kansa shi kuma Allah na cewa innamal mushrikuna najas najisu arna wato ne kazanta ne kazanta ce saboda su akan kansu kazanta ne sannan aikin da suke aikatawa mummunan aiki ne sannan bayan haka duke da suke tarawa asara ce saboda ko ta ina dai su babu wata nagarta a tare da su to duk abin da bawa zai ciyar inda yana arne to ba zai masa rana ba ba zai masa amfani ba haka kuma abin da zai aikata na aiki na arnanci ba zai zama masa alkhairi ba sai zai zama masa bala'i saboda haka shi akan kansa watsatse aikinsa mugun aiki kuma dukiyarsa asara sannan aya tana sanar da mu cewar bawan da ya ba da gaskiya da Allah tsarka ne yasa zo yake cewa la yanjisu al-mu'min al-mu'min la yanjis ko al-muslimu la yanjis da haka mumini bai zama kazanta musulmi bai zama kazanta sannan kuma aya tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana bambance da ware da tantance miyagu daga nagari ta bangaren dukiya da bangaren bayi kansu da bangaren ayyukan da suka sauraka duk wanda yake nagari da aikinsa nagartacce da dukiyarsa nagartacciya za su zama daban da inda watsatse wanda yake kafiri da mugun aikin da yi da kuma dukiyar da ya tara zamar dukiya su za su zama daban da inda waɗancan suke mu za mu yi aljanna insha Allah ta'ala su kuma za su yi wuta eh. Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu cewar tantacciyar da zai yi ta tsakanin miyagun bayi da nagartattu tun a duniya zai yi kuma ya yi a lahira saboda ko ta wani bangare za a bambanci. sannan aya tana sanar da mu cewa salon da ake jefa kafirai a wata mummunan salo ne tunda sai an tsora wani kan wani wani kan wani wani kan wani kamar yanayin cincirin da cinkoso sannan kuma da ake cewa cinkos ɗakin tsima a can ɗakin tsima yake e nan ba ga cinkos ba ma tukuna tunda tun daga na farko arnan farko har na ƙarshe za a tattara a cusa ta a cikin wuta ka ganin cinkos take to saboda haka wani ayatuna sanar da mu yadda Allah subhanahu wata'ala zai wa arna Allah ya kiyam da arnanci idan da mu da tafiya akan tsarin addinin sa bisa korwar manzon sa har mu haɗu da shi wannan shine abin da ya sauka na karatu mu abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah iya taimaka.